dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa, da kiyayewarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, ya kiyaye shi, ya tsare shi shine cikakken shiryayye, Allah ta'ala ya tsare mu, ya kiyaye mu. Da Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye, wanda kuma Allah ya ɓatar da shi babu mai shirya a gare shi. Salati da ɗaukaka da martaba da daraja su tabbata ba iyaka ga cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda babu wani mai daraja kamarsa, babu wani mai girma kamar sa da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo ta su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. A ci gaba a wannan shiri namu na kundin tarihi mun tsaya a makon da ya gabata inda muka yi bayani akan shirye-shiryen hijira na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi domin komawa Madina sakamakon ƙarfi da aka samu musulunci ya yi a Madina har ya umarci sahabbai da su yi hijira su koma Madina. Kuma sahabbai mun yi bayani sun yi ta fita ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, har labari ya ishe Qurayshawa suka je suka sa wato ainihin tsari akan hanya suna hana masu wucewa su wuce, suna dukan wasu suna mai da wasu baya, kamar da ya faru a kissan Abu Salama da Ummu Salama da ɗansu Salama, kamar da ya faru kuma a kissan Suhaibun Rumi da kuma abin da ya faru ga wasu daga cikin sahabbai ɗin da suke da yawa. Mun yi bayani a makon da ya gabata cewa a ranar Alhamis ashirin da shida ga watan safar shekara ta sha uku daga annabta kamar yadda malamai suka yi bayani wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan Disamba ɗari shida da ashirin da biyu wato bayan wata biyu da ƙulla mubaya'a ta ƙarshe wacce aka yi al'aƙabatu saniya ko bai'atul aqabatu saniya da mutanen Madina da kuma soma hijiran da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara yi mutanen Makka suka ga cewa lalle mutanen nan tunda an hana su yin addini a nan fa suna kauracewa suna komawa Madina to don haka suka yi ta ɗaukar matakai iri-iri na hana mutane hijira da kwace musu dukiya da yi musu duka da tsiya tasu, su dai sun fi fifita addinin su da komai akan komai din da komai don haka shawa sun kira wani babban taro a darun nadwa wato kamar ka ce babban majalisa ta koli ta mutanen makka wanda duk wani babban abu in za a yanke sai an kai shi wannan majalisa an tattauna kusan manya-manyan gari sun goyi baya to da haka da aka kira wannan babban taro wanda duk wani mai faɗa a ji ya halarci wannan taro kuma kowace kabila ta samu wakili cikin manya-manyan da suka halarci wannan taro akwai Abu Jahil bin Hisham Abu jahil bin Hisham dama daga kabilan Bani Makhzum yake sannan akwai Jubairu bin Mut'im da kuma Tsum'atu bin Adi da Alharis bin Amir waɗannan dukkaninsu daga Bani Naufal bin Abdumanaf su kuma suka, suka zo. Sannan akwai Shaibatu bin Rabi'a, akwai Utubatu bin Rabi'a, akwai Abu Sufyan bin Harb, waɗannan kuma sun fito daga Bani Abdushams bin Abdumanaf. Sannan akwai Annadru bin Haris, shi kuma ya fito daga Bani Abduddar. Sannan akwai Abul Bukhtari bin Hisham, akwai Zam'atu bin al-aswad akwai hakimu bin hizam su kuma sun fito daga bani asbi bin abdul uzza sannan akwai nubaihu da munabbihu ‘ya'yan hajjaj su kuma sun fito daga bani saham sannan akwai umayyatu bin khalaf wanda ya fito daga bani jumahin waɗannan su ne manyan fuskoki da za a iya gani fitattu a cikin wannan taro da aka kira to bayan an haɗu a wajen wannan taro shugaban taro ya tashi ya bayani akan cewa makafa tana fuskantar wani hatsari gumakan nan ɗari uku da sittin da aka gada kaka da kakanni banda na unguwa da na cikin gidaje banda kuma wanda ake sassaƙawa in za a yi tafiya a sa a jihu to fa suna fuskantar barazana ta ƙarewa giyan nan da ake shafa ƙarshenta ya kusa zuwa ‘ya'ya da ake binnewa da rai ƙarshensa ya kusa zuwa ana fuskantar barazana cewa wannan addini da da ake masa kallon wasa ko ake ga mabiyansa masu rauni ne to yanzu fa ya fara ƙarfi har ya fara samun wato masu goyon baya daga waje haka in ba a ɗauki mataki na gaggawa ba ko ba a zartar da wani ƙuduri ba to lalle suna ji suna ganu wata rana gumakan nan za a kakkarya su kuma ainihin ƙarshen abubuwan da ake na samun kuɗi da waɗannan gumaka wanda dama waɗannan ‘yan majalisa su su suke kare gumakan domin su ne gumakan masu rai duk abin da suka ce a bayar na kyauta ko na sadaka ko na hadaya zuwa ga gumaka a ƙarshen an kai an aji su suke ɗebewa su cinye da haka dole ne su tashi su yaƙi ko da lata da uzza da manata ba za ta iya ba su ne lata da manata da uzza masu rai kuma su suke cin moriyar kasancewar lata da uzza da manata a cikin garin makka da kewaye da haka su ne suka tsaya tsayin daka wajen kare su ba an gabatar da, da bayani wanda shugaban taro ya yi kuma mutane aka nemi su faɗi matakin da za a ɗauka na ƙarshe domin hana ci gaba da wannan da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da taka mata birki da kuma tsayar da ita don kada ta yi kamari har ta wuce inda za su iya wato kawar da ita. To a wannan taro malamai sun kawo ruwayoyi daban-daban, duk da yake an fa isnadin wasu ruwayoyi ɗin, kamar bayanin da aka kawo cewa akwai tsohon najadu, wato shedan ya yi wata shiga wanda ya halarci wannan taro, dan shi ma ya bada shawara wanda wannan ruwaya malamai sun da a da ke ibn hisham ya kawo da kuma wasu ruwayoyi dai da aka ta kawowa ne yadda aka shirya taron da abubuwan da suka yi ta faruwa a ciki abin dai da alkur'ani ya suranta mana cewa lalle sun zartar da ɗayan uku a cikin wannan taro wato cikin mataki ɗayan uku ko dai ɗauri ko kisa ko kora lalle sun wato ainihin shirya zati ɗayan ukun nan a wajen wannan taro kamar yadda Allah ta'ala yake gaya annabin sa wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah ya gaya mana wannan cewa lalle kafirai wato lokacin da suke kulla makirci domin su daure ka ko su kashe ka ko su kore ka suna ƙulle kullan su Allah yana yi musu ƙulle kulle kuma Allah ta'ala shine wato mafi alherin masu kulle kulle don kowane kulli za a iya ware shi amma in Allah ya kulla maka kulli to wannan kullin ba mai iya ware maka shi sai Allah to a cikin an yarda an cimma yarjejeniya a wannan taro cewa gaskiya kamar yadda ruwayoyi suka zo wasu cewa waɗanda suka kawo shawaran ai ɗauri an ce gaskiya ɗauri ba zai yi fa'ida ba domin aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗaure yana fa da mabiya ko mabiyan nan shi sun fara ƙarfi a waje ta su ma su je su faɗakar da wasu su musulunta ai ƙarfi a zo maka a fito da shi daga kurkukun kaga ɗaurin kenan bai yi amfani ba domin mabiyansa sun ƙara ƙarfi sun zo sun fito da shi wanda kuma ya ba da shawarar a yi kora ita ma kora ba a goyi bayanta ba domin ana ga cewa an kori annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga ainihin wato cikin garin makka to wannan koran ma ba za ta yi amfani ba domin zai je waje ya ci gaba da jan hankalin waɗanda ba ainihin su ba kuma su karɓi musuluncin kuma su yi ƙarfi kuma su dawo cikin garin makan su zo su ci ta da yaƙi da haka a ƙarshe aka yanke shawara cewa ainihin babu abin da ya fi irin a ɗauki mataki na wato kisa to sun ɗauki matakin kisa ɗin kuma a cikin wannan dare aka yanke shawaran cewa a tura mutane goma sha ɗaya su kai hari gidan annabi sallallahu alaihi wasallama amma su ɓoye labarin yadda ka kowa ya ji har sai abin ya faru aka shirya waɗannan mutane su goma sha ɗaya su kai hari gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruwayoyi ya zo cewa lokacin da suka zo za su shiga gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin shi yana cikin gidan ya je dai ya samu na abubakar kafin wannan lokacin da rana har lokacin kamar da Imam bukhari ya rawaito ya je ya sami na abubakar yake cewa Allah ya umarce shi ya hijira sai na abubakar ya ce to ya lalla ina son abokace ka a lokacin wannan hijira ɗin ya ce to ba komai suka yi shirin hijira ɗin to ya dawo gida ya gama shirye-shirye sai dare ya masa a gidan wanda kuma a lokacin su sun zo sun kewaye gidan da muggan makamai kuma an ce yadda suka shirya abin wato rigima aka shirya babba ta yadda aka shigo da kowa cikin rigimar ba yadda za a yi wato wani ya fita ko kuma ta yadda aka shigo da wato ainihin kowace kabila yadda idan har an ci nasara kamar yadda suke zato a ransu sun kama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ba sani ba Allah ya bashi kariya to suna ga cewa kabilansa ko danginsa ba za su iya faɗa da dukkan kabilu da dukkan dangin da suke cikin Makka ba domin riga an ce an raba jininsa a tsakanin kowace kabila sannan kuma ƙarshe dai abin da za su yarda da shi shine a biya su diyan ran mutum ɗaya shi raƙumi ɗari su kuma a gurinsu in dai musulunci zai tsaya ko raƙumi dubu nawa ne za su iya bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin gida suka zo wata ruwaya ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wasu ayoyi a cikin suratu yasin ya ɗebi ƙasa ya watsa a kansu duk bacci ya ɗauke su ya zo tsallake su ya tafiyarsa ya ce sayyidina ali ya kwanta akan gadonsa don ya ja hankalinsu in sun farka su ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan har lokacin da zai gama shirye-shirye su kama hanya su ainihin wato tafi madina kamar yadda suka shirya to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wato ainihin ya gama shirye-shiryensa ya kuma ainihin wato tsara yadda zai ainihin wato tafi Madina to lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka shirya shi da sayyidina Abubakar akan za su wato ainihin tafi Madina sun yi shirin da ainihin zai zamo cewa babu wanda ya san da wannan shirin sannan sun tsara yadda har za su kai ainihin wato Madina ba tare da wato wani ya sani ba ko ba tare sun samu da wato ainihin wani cikas ba. Bayan wannan shirin ta'addanci da Qurayshawa suka ƙulla wanda bai yi nasara ba, sai suka shiga farautar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai har ta gai da sun sanya maƙudan kuɗi ga dukkan wanda ya samo labari da zai bayu ga kashe ko danƙe ko kame wato Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka ce za a ba wanda ya wannan aiki raƙumi ɗari. Al'imam al-Bukhari ya rawaito a cikin babin hijira, manzan Allah sallallahu babin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da kuma gurare daban-daban har guda tara a cikin sahihul Bukhari, kama hadisi na dubu na ɗari hudu da saba'in da shida da na dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin da na dubu biyu da ɗari biyu da sittin da uku da na dubu biyu da ɗari biyu da sittin da hudu da na dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da bakwai da hadisi na dubu uku da ɗari tara da biyar da hadisi na dubu hudu da ainihin wato casa'in da uku da hadisi na dubu biyar da tamanin da bakwai da kuma hadisi na ainihin wato dubu shida da saba'in da tara. Duk waɗannan hadisai suna bayani akan yadda wannan hijira ta kasance ta annabi sallallahu alaihi wasallama. To a cikin wannan hadisi ne na Aisha ta bayyana da labarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halicci gidansu da tsakar rana har ma ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa a fitar da dukkan mutanen da suke gurin sai manzo Allah sayyidina Abubakar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ai duk iyalanka ne za a iya yin sirri a gaban su da aka ya gaya masa cewa to ga shirin hijira din ga kuma abin da suka yi a lokacin sayyidina Abubakar har ya riga wato ya sai raƙuma guda biyu kuma ya ɗauki mai kiwo ya ɗauki ainihin mai tsare musu hanya da mai nuna musu hanya da kuma ainihin wanda zai dinga ɗauko musu labari lokacin wato ansa Abdullahi bin Abubakar ya zama shi zai dinga ɗauko musu labarin abin da yake faruwa a cikin Makka tunda lokacin nema ya yi tsanani har an sanar a gurare daban-daban cewa ana neman su ruwa a jallo sannan kuma aka sa Amir bin Fuhaira wanda yana kiwo shi zai ainihin wato dinga kai musu nono cikin kogon da za su je su wato shiga ciki har sai nema ya lafa kuma an sa Abdullahi bin Uraiqit wanda an ɗauke shi haya mutum ne masanin hanya an ɗauke shi haya a matsayin cewa idan nema ya lafa shi zai zo ya jagorance su ta cikin duwatsu ta wasu ɓaroniyan hanyoyi har ya kai su Madina ba tare da ainihin wato matsala ta taso ba. To wannan shi ne ainihin wato abin da ya faru dangane ga wato wannan shiri da aka yi. To a lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya wato ainihin baro gida malaman tarihi sun yi bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya bar gida ranar ashirin da bakwai ga watan safar shekara ta sha hudu daga annabta, wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu ɗari shida da ashirin da uku miladiya. Ya zo gidan na Abubakar ya tsara yadda za su yi wannan tafiya kuma suka tafi suka je suka shiga wannan kogo. An yi da Abdullahi zai na Abubakar an sanya shi shine wanda zai kula da ɗauko musu labari da tantance labaran yana kawo musu. Sai kuma wato ɗan rahoto sai kuma wato shi Amir bin Fuhaira wanda yana yin kiwo zai dinga bi ta gurin yana ainihin gaya musu wani abu da ya sani sannan yana tattake sawun da Abdullahi bin Abubakar ya bi wajen wato shige da ficensa a wannan kogo sannan kuma an shirya wato cewa ga wanda zai wato nuna musu hanya kamar da muka bayani a baya shine Abdullahi bin Uraiqit al-Laisi sun shiga kogo Annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga kogo sun yi kwana uku daren Juma'a da daren da Asabar da Lahadi wato kamar sun kwashe kusan awa saba'in da biyu a cikin wannan kogo. Ƙaddara wato zama zama cikin kogo yadda yake yake da ƙarancin iska da kuma ƙarancin wato ainihin wato a tsaro amma a haka annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar saboda wannan addini namu ya ci nasara suka jure yanzu mu wane kogo muka taɓa shiga saboda Allah, har muka yi awa biyu da zafi da tsanani har muka jure, ga annabi sallallahu Alaihi wasallama wanda Allah bai halicci wata halitta mai daraja kamar sa ba, ya shiga kogo ya kwashe awa saba'in da biyu a ciki, kamar yadda ya zo a cikin Fatihil Bari juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da talatin da shida, ya bayani cewa daren Juma'a suka kwashe gaba ɗaya suka kwana Juma'a suka kwana Asabar suka kwana ainihin wato lahadi a lokacin nema ya kai tsanani ana ta neman su duk gari an ruɗe ana an ba mutane masu son kuɗi suna ta bi gida gida lungu lungu sako sako ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ga sayyidina Abubakar ba to amma tare da wannan shiri da suka yi da tsarin da aka yi na cewa ga mai ɗauko labari shine Abdullahi bin Umar wanda zai zo ya ji duk labarin abin da ke gudana ainihin wato a maka ya tsallaka da daddare ya tafi cikin kogo ba wanda ya ganshi. ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yau a maka an yi kaza an yi kaza kun ga wannan ya nuna mana mahimmancin kafafen watsa labarai ga al'ummar musulmi domin su dinga sanin me yake zuwa ya komo domin ga wannan sahabi ya yi amfani da ainihin wato kwarewarsa na hanyar ɗaukan labari kuma yana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam labari to sawun da ya bi tunda shi da daddare zai je ya kwana tare da su ya kwashe labari ya basu shi kuma wannan Amir bin Fuhaira zai kora zai kora tumakinsa da safe bayan sallah asuba ya tafi ya bi hanyar da Abdullahi bin Umar ya hau Abdullahi bin Abubakar ya hau shi kuma ya goge sawunsa har ya kai bakin kogon in ya kai bakin kogon kuma sai ya tatsu nono sai ya miƙa musu cikin kogo din shi kuma sai ya wuce kiwonsa da yamma shi kuma zai dawo lokacin shi kuma Abdullahi bin wato Abubakar ya taho daga wato cikin Makka ya zo kogo sawunsa ɗin shi kuma raƙumansa in ya dawo kai shanu abin nan ɗin da yake kiwo da su sai ya sake biyowa da su ta kan wato sawun da Abdullahi bin Abi Bakar shi kuma ya wato tattaka na yamma haka suka dinga yi kun ga wannan strategy ne da plan da tactics wato na dabaran yadda ake gudanar da al'amura wanda al'ummar musulmi suka yi rauni a wajen yin irin waɗannan abubuwa a yanzu wannan abu wannan shirye-shirye da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ya nuna mana muhimmancin abubuwa guda hudu na ɗaya muhimmancin kafafen watsa labarai na biyu muhimmancin tanadi da shiri na, na uku muhimmancin wato ainihin sanin dabaru na zaman duniya da ƙwarewa a kan harkarsu sannan kuma na hudu yana nuna mana muhimmancin wato ainihin yin tsari a cikin duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa na yau da kullum kun ga tafiya ce dukanta bai fi kilomita biyu zuwa uku ba tsakaninsu da gawar saur amma kuma an yi shiri an tanadi mutum uku waɗanda za su dinga yin aiki don kai komo a cikin wannan guri. To bayan wato nema ya lafa kuma su sun yi kwana uku a cikin kogo kamar yadda ya zo wato a cikin wato littafai na tarihi akwai kisoshi da aka ruwaito game da abin da ya faru a cikin kogo kamar cewa sai dina abubakar ya yaya mayafinsa ya tattoshe wasu ramuka saboda kada wani abu ya fito to anan ko sai dina abubakar bai yaga mayafinsa ya toshe wani guri ba mun san ba abin da zai fito ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ainihin ana an kawo kisan wata macijiya da waye da waye da waye amma malamai sun ce duk isnadin waɗannan abubuwan musu inganta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin a tsaya ana ba da wasu labarai da musu inganta ba a kansa wanda shi kansa Allah Allah subhanahu wataala ba shi matsayin da bai bawa wani ɗan adam ba a tsawon wato halitta ga baki ɗaya. kuma ya fi kowace halitta Allah daraja da girma da isa da haka Allah ta'ala zai zai kare shi ba tare da an buƙaci da wasu kissoshi da ba su da kan gado ba da haka abin da za mu ce dai Allah ya kiyaye su a cikin wannan kogo sun yi kwana uku awa saba'in da biyu a ciki ko ba abin da ya faru gare su kuma ma ƙarin ma da zai nuna mana cewa Allah ne ya ba su kariya a cikin wannan kogo shine shawa neman su yayi ta tahowa har sai da suka zo bakin wannan kogo wato ainihin suna neman su har sai dai Abubakar yake cewa da ɗayan su zai sunkuyar da kansa wallahi da ya gan mu wato ya ce bari in kalli kafata ko bari in sosa kafata zai hango mu amma sai Allah ya basu a tsaye suna ta lalle sama sun kisa sun kuyi da kansu ƙasa wato su kalle su domin kogon wato girmansa bai kai ya ɗauke su su biyu ba don haka akwai ɗan rabu rabin ƙafarsu da ta ɗan leƙo waje wanda da za su sunkuya su ce za su bi diddigi da sai sun gani amma Allah ta'ala ya kare su yace idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal lazina, kafaru sufla wa kalimatu Allah hiya al-ulya wallahu azizun hakim to haka dai Allah ta'ala ya ba su kariya suka zauna a cikin wannan kogo har ya zuwa kwanakin da muka yi bayani guda uku ko babu abin da ya faru kuma kafirai ba su gansu ba bayan nema ya lafa ranar litinin farkon watan rabiul awwal shekara farko hijira wanda ya zo daidai sha tara ga watan goma ɗari shida da ashirin da hudu abdullahi bin uraiqit Allaisi. ya zo musu da abin hawa suka fita suka kama hanyar madina wato ta cikin duwatsu ya bi da su ta wasu hanyoyi da kwane-kwane ta yadda ba za a gansu ba ko ba za a haɗu da su ba da yake mutumin dama ya ƙware wajen sanin hanyoyi ya bi da su ta hanyoyin da ainihin wato wani abu ba zai faru ba kuma wani abu ba zai biyo baya ba bayan sun fito daga kogo sun kama hanya sun yi ta gamuwa da abubuwa daban-daban a hanya kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani musamman littafin nan mai mujalladi guda biyu na asiratun nabawiyya a sahiha muhawalatun litadbiqi qawaid muhaddisina fi naqd riwayat sira an nabawiya wanda Dr. Akram Diya Al-Umri al wato ya wallafa yayi bayani cewa sun ta gamuwa da abubuwa daban-daban a hanya waɗanda ainihin wato suka faru ciki akwai kisar sayyidina Abubakar ya bayar na gamuwa da wani mutum mai neman inuwa wanda sun zo za su shiga ƙarƙashin inuwa bayan sun yi doguwar tafiya suka zo gindin inuwa za su shiga wata inuwa suka hango wani mutum shi ma da awakinsa ya zo ya tambaye su dai aka tattauna har ya ba su nono suka sha sannan kuma sun haɗu da rumfar wata baiwa Allah da ake kiranta Ummu Ma'abadi wanda akwai kisoshi da yawa game da haɗuwarsu a nan mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana domin bayan sun haɗu da Ummu Ma'abad sun nemi nono daga gare ta tace mijinta Abu Ma'abad wato ya tafi kiwo da awaki sai wata wacce take ba ta da nono ta rage aka kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa hantsarta sai ga nono yana bulbulowa ya sha ta sha Abubakar ya sha kuma aka bar nonon a nan take wanda wannan shine sababin musuluntar shi Abu Ma'abad da Ummu Ma'abad suka musulunta wannan gurin yana nan kamar tsawon kilomita ɗari da talatin daga Makka to daga nan ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da Buraidatu bin Husayb al-Aslami yana tare da mutum tamanin suka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu ya kira su zuwa ga musulunci nan take suka musulunta to a ranar Litinin takwas ga watan Rabiul Awwal shekara ta sha hudu daga annabta kuma shekara ta ɗaya daga hijira wanda ya zo ashirin da uku ga watan goma wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Quba ya yi kwana goma sha hudu wato ainihin a tun daga ranar talata ya sauka ranar talata laraba alhamis Juma har zuwa wato kwana goma sha hudu ya yi a wannan guri da ake kira Quba kuma a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya assasa masallacin wato na farko bayan wato barinsa ainihin wato makka wannan masallaci na Quba inda alhazai suke zuwa to shine masallaci asalin gurin Annan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin Quba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai ziyara wata ran a ƙasa ma yakan tafi ya je sallah a gurin to a ranar wato ainihin Juma'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Quba ya kama hanya zai doshi ainihin wato cikin Madina bayan wato akan hanya ne Juma'a ta riske shi wanda akan hanya ɗin yayi sallah a bani Salim bin Auf ya yi musu sallar juma'a ta farko da mutanen Madina sama da mutum ɗari da suka biyo baya wato tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar juma'a bayan sallar juma'a ranar juma'a din wato wanda ya zo ashirin da uku ga watan Rabi'ul Awwal shekarar farko ta hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doshi Madina to ba sai an ba kowa labarin da ya sauka wa mutanen Madina ba domin sun yi baƙon da duk duniya ba kamar sa sun yi bakon da babu wani bako ainihin wato ainihin da to anan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi wanda muke ba da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda ta kwashe tsakaninsa da kafiran maka kuma yanzu gashi mun zo madina haka za mu tsaya a darasin mu na gaba za mu shiga kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga madina da yadda karbuwar da mutanen madina suka yi masa muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mana san annabi da tabbata akan hanyarsa shugaban wannan shiri Umar Sa'id Tudun Wada mai ɗaukar mana shiri Malama Hassana ni Muhammad Aminu Ibrahim Daura nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum